Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon yaya da zango a jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da manajan darakta na kamfanin samar da kayayyakin noma na jihar Jigawa, wato Jasko, wanda ya mana ƙarin bayani kan irin ayyukan da suke yi, ya kuma fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana ah, Alhaji Rabi Khalid mai gatari eh, manajin darakta na jigawa agricultural supply company a takaice Jasko. a kamfani ne da yake samar da kayan noma wato kamfani ne wanda yake na gwamnatin jihar jigawa wanda aka kafa shi bisa makasudin ya samar wa manoman jihar jigawa kayayyakin noma abin da ya hada da takin zamani iri na gari ah, maganin kwari da na'urar noman ita kanta kamar tarakta kenan kamar tarakta eh da dai sauransu tarakta da abun da ya shafi abin sarrafa shi kansa kayan gonar kamar irin su eh, injin cashe shinkafa da dai sauransu. Yaya kuke gudanar da aikace aikacen kutun da ga abin da gwamnati ko kuma doka ta ɗora muku na samar da waɗannan kayayyaki ga su manoma ya kuke kuke samar da su? To uh, alhamdulillahi yanzu misali idan uh, mu ɗauki takin zamani. Takin zamani shi da duk wani manomi da ka sani na ko'ina wato yana bukatar takin zamani. To takin zamanin nan kamfanin wannan yana da ƙarfin da zai samo shi ya ajiye shi ya ajiye a sto ɗinsa don ya sayarwa manoma. Wato a takaice a jihar Jigawa muna da shaguna-shaguna na sai da kayan amfanin gona. kamar guda talatin a takaice kowace karamar hukuma akwai babban shago ma'ana irin store din haka rumbu da eh, rumbun da ake eh eh rumbunan aje kaya store mm. warehouse mm. wanda yake kowane store akwai ma'aikatansa akwai mai kula da shi to kaga idan ka duba wannan a cikin stores nan din nan muke ajiye takin zamanin nan muke ajiye eh, maganin kwari muke kawo iri na gari muke kuma kawo 'yan na'urorin noma idan ka ɗauki ɓangaren iri musamman wato akwai matatar iri wacce muke da ita a birnin kudu shi wannan a nan muke hure irinmu muke tabbatar da cewa mun samu ingantaccen iri ake tace shi ake sa shi a 'yan ƙananan bahuna don saboda manoma su zo su saya to haka yi muke idan ka ɗauki iri ɗin wannan kaga muna sai da su irin shinkafa su irin gero su irin dawa su irin wake su irin masara da dai sauransu duk wannan iri tataccen iri ne na gari idan muka ɗauki misali kamar takin zamani mu a jigawa wato rani da damuna muke sai da takin zamani yanzu kaga idan ka duba a bana daga rani zuwa damuna sai da muka sai tirelar taki kamar tirela ɗari uku da talatin muka rarraba a wannan shagunan namu na sai da taki da dai sauransu don a bana mun samu kanmu a cikin tsadar kayayyaki yanzu kansa idan ka duba za ka ga a sauran kasuwanni takin nan ana sayar buhu dubu ahirin da biyu ahirin da uku kai a wani gumma har ahirin da biyar saboda me saboda wasu wato gidajen masu, sarrafa taki din ba sa samun kayan abun nan saboda na farko dai su abin da suka samu kansu su masu kansu masu yin takin tsadar kayayyakin da kuma rahin shigo da kayan da ake eh, sarrafa takin saboda wancan yaƙi na rasha da ukraine da dai sauransu ya shafi abubuwa kuma idan ka duba farashin dala da dai sauransu to shine takin ya yi tsada to amma mu a jihar jigawa dubu goma sha biyar muke sai da takin zamani aikin ku duk da gwamnatin jigawa ce ta kafa ku amma kamar bayananka sun nuna zaman kanku kuke yi misali kuma aikin ku shine ku wadata manoman jigawa da wannan taki gashi kuma kana cewa yanzu watan ku wajen bakwai tunda tunda rani kuke rawa tunda kuke sayar da wannan kaya amma har yanzu dai magana ita ce takin kamar baya isar manoma musamman baya ga zancen farashin eto eh to mu a jigawa alhamdulillahi kamar yadda na gaya maka mun yi tanadin takin nan mun ajiye takin nan kuma muna sayarwa mutanen jihar jigawa takin nan saboda a yanzu a takaice da zan iya gaya maka cewa a yanzu haka idan ka je kowane sto a jihar jigawa za ka samu taki sto namu in ka je za ka samu taki kuma za ka saya abin da muka yi sai muka tsara sai muka ce ƙaramin manomi za a iya sayar masa daga ɗaya zuwa guda biyar biyar matashin manomi za su iya sayar masa daga ɗaya zuwa har guda ashirin to idan babban manomi ne mun ba da umarnin cewa lalle shi malamin gona da kuma mai tsarin shago saboda ɗan ƙaramin kwamiti muka yi in ka zo sai an tabbatar cewa kai manomin ne to sai a tabbatar mana cewa to lalle ga wane kaza wane kaza a gonarsa saboda duk akwai malaman gona masu sauraro a nan zamu mu dasa cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Alhaji Rabiu Khalid da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma jul Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ta baya shi ne ya ci da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba mu dinga noma tushe na arziki mu kama noma yayi na ci kar mu wanda baya shi ne ya ta da mu sannadin arzikin mu shi ne uwa uba. Eh, Bara mu waiwaya bayanin mazanjiya idan akwai